yin sana'a kaza matsala ya faru ko da ko mutum ya je ya sunkuya ɗaura mashi asaniya na biyu daga cikin aibubukan da ke cikin aure alkusura anil kiyami bi hukukin nisa takaitawa game da tsayuwa wajen kulawa da tarin haƙoƙin matan da yake aure Fassabar ala akhlaqihinna wa azahunna da kuma kin yin haƙuri dangane da ɗabi'unsu da cutarwansu ita mace ku haka take wallahi duk kirkin da sai ta cuce ka wata rana da magana ko da kallo ko da gulma ko da wani ha'inci ko da yaudara ko da ɓacin rai ko da haɗa kai da maƙiyanka ko wani abu dole sai ta yi duk kirkinta sai wanda Allah ya kiyaye kun gano wannan da ke ku sannan ɗabi'unsu Allah sai dai Allah kawai in ba don imani ba zai wahala maza ba su ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'un turawa ba ciwo ture bai damu da aure ba in koma ya auren to za ga kashi tara na rayuwar shi kawai neman karo yake yi sau da shi ya yadda da cewa ya nemi wannan ta biya mai bukata na wannan lokacin ta tafi an jima yana da wata bukatan ya nemo wata kun ga yana ribatan ɗabi'unta na wannan lokacin mai kyau duk wasu ɗabi'u na zamantakewa da za a saba da juna shi ba ruwan shi da wannan shi yasa ba zai taɓa zuwa ya ce shi yana da matsala da mace ba saboda dama yana nemowa ne a san da bukatun shi yake kuma za a zo da kyakkyawan ɗabi'u ne na wannan lokacin an gane wannan ta amma aure ko ba haka yake ba za ku zauna ta san aibin ka san aibin ta san kuskuren ka ta san gasawanka ta san matsalolin ka iri-iri to in ba mai hankali 200 ɗari ba ko sai ta yi abin da zaman ku ya zama da wahala Allah shi kyauta saboda ita tana da matsala na nakisa da dinin wa aqalin shi kuma wannan yana da cikakken hankalin yara kaza idan bai sa haƙuri da kawo da kai ba ko bai san ɗabi'un mata na cutarwa ba ko tiri zai banka ta gidansu ba abin da ya dame shi kun gano wannan a lokacin da zai ce wani ya cika saki wani ya cika kaza ya cika kaza hankalin ne ya tazara da yawa kuma shi kuma ya ƙi haƙuri an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye ma da yake cewa fi zalika khatar to in aka samu wannan matsala to akwai haɗari mutum ba zai iya kula da haƙƙin mace ba haƙuri da ɗabi'unsu daure ma cutarwansu to akwai haɗari a cikin aure in waɗannan abubuwan suka faru li'annar rajila ra'in da shi ai miji makiyaye ne wa huwa mas'ulun an ra'iyyati kuma Allah zai tambaye shi kan abin kiwon shi yanzu kawai misali mutum na kiwo sai akuya sai ba daidai ba sai ya sa gora ya ta dukanta bai san me yake yi ba to shi za mace kawai wani lokaci in ta yi ta yi tsiyan ta yi tsiyan ta yi tsiyan ga kalli da kawai zai ce da dariya ta ce ni kake mola kan je kake ma dariya ce eh ta <laughs> girgiza kai kawai kyale ta ba nake ba ku labari ba in mace ta za tsiya ba da daddar take ta take mijinta shigantaka ba shine wa'azilatun habbat bilailin talumun falamma galat fil lawmi qulta la haqsidi fara ta ta sai ta zurutu to me hankali ko in ta fara hayane kawai sai tsaya ta kallanta ta yi iya kinyin ta yana kallanta duka in ta gama kawai in ya cika hankali kawai ci gaba da harkokin shi in ta ce yanzu kana ji na ina magana ba za ka tanka na ba kamai da nema wakaciya sai cewa wallah ba mai wakaciya ba ce mai hankali ce ai na ɗauka kina man nasiha ne wannan haka ke nasiha ai ba nasiha nake yi ba au to me kike yi kina hauka ne ni ne ma wakaciya to na ce nasiha ni ina gaya maka damuwa ne ce Allah sarki ai baki gaya man damuwa damuwa kike gaya man a da kina ta maganganu ne kawai nake sauraron ki dan kar in yi magana kuma in katse ki ki ma'ishi in ta wannan ta gaba zai yiwu ba za ta canza wani salon in ta ɗauko wani salon shi ke kenan wata ma fahimta zo tana yi tana bala'in tana bala'in kai shi wallahi lalala ni ban yau ta fara dukanka sai ka juya sai ka juya mata baya ta buga iyakan bugu ka ce wato na ku balan fasa ba <laughs> gane wannan da kyau sai dai in za ta wuce gona da iri ne to anan babu laifi kaɗan ɗaura mata nauyi kun bai ci wannan da kyau ko kaɗan saboda ke san duk girman mace ba tsoka ne matsala ba su wanda suka san kiran halitta cewa suka yi matsalan a ƙashi ne kun gano wannan da kyau ku ƙashin mace bai da ƙarfi ƙashin namiji a bushe yake shi sa ke ganin namijin yana tafiya zai wahala kaga jikin shi na kadawa amma mace na yi saboda kashinta nake kada ba naman jikinta nake kadawa ba kashin ne yake da matsala shi sa akwai abubuwan da inda zan zo faɗi a nan wajen aure da yawa zai mutu amma ba zan faɗi ba ne kawai kuma wani auren ba za a yi shi ba kama kawai zan yi shiru ne amma na sani kun gane to in ta matsa tana wannan bige-bigen to babu laifi mijin ya dan matsa dan sa mata nauyi don ta gane cewa akwai bambanci tsakanin shi da ita to wannan abin ba za ta ci gaba da yin shi ba kun gane wannan wani ban labari abokin shi yake da mace irin wannan musifaffiya wa zai kara aure ne ta ta abubuwa iri iri iri in ta fara dukan shi kamar ta dukan ɗanta wasu an ce a yi haƙuri wai na ta haƙuri ne wai shi ana abokin shi ce ah, tun na ta cici je ka ne ci wallahi to an ce mai hakuri ce a yi wauta rai raini zai shiga tsakaninku kaɗan nuna mata ya ce to shi kenan yana koma gida ta taso za ta yi mashi da ya dubi fuskanta kawai yi mata wani abin da ake ce mashi barin makauniya ta ga wani irin wuta fal haka ta koma gefe ta zauna da ta farfade <laughs> sai ta fara mai hadisi annabi ya ce ce awo ya ce a jira nake ki taso a ci gaba ta ce eh menene ya ce har yau da hayaniyanta ba ta ƙara matsowa inda yake ba bayan da komi normal ta ce wallahi tallahi ganin ta yi kamar irin an kawo ta nefan nan an ɗauki ganin ya sa mata nauyi ne irin wannan ko in ta maru takan yi kwana uku ba ta gani ta mari kenan Allah ya saka da alheri za mu saurara anan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum